Gobe da labari, eh, kwasha labari, eh, gamu da labari, eh, ku bani kunnuwanku ku zauna don ku ji labari. Bismillahir Rahmanir Rahim, bakar aya, kashi na takwas. Bombi, me ya faru ne na ji kukanki daga ban ɗaki? Ko ya ɗin ma dai jiya yau, ke ba za ki rama ba kenan? Ta ya za ki kare kanwata ki ko kaninki? Hmm? Jan duke su idan suka taɓa min kanwa. ba jan basu ba inna yari dan murmushi in na lari ta tare da cewa to ko kefa haka ake son babba da jarumta kin ji ki bar kukan haka bari na ka miki karago ko ba kya so ina sho tam bari na ka miki mutumiyar ladan samo min allura ta da kika wace nake ta nema jiya a daki bamba ta fara tsalle da ta ji za a bata karago mai siga ita kuma ta yi murmushi sannan ta shige daki kar ki fada a waje fa kina ji na duk wanda ya miki wani abu ki zo ki fada min kar na ji kin yi fada da reja ta faɗa abin bi fuska ta ɗauke da damuwar halin yar tata to inna ba janye ba ta safe inna Lari take abu ɗaya a ɗaki allah ya haɗa ta da doguwar naƙuda da neja kaɗai ke kai kawo a tsakar gidan sai bambi wacce take wasa a zaure fuska ta bushe da hawaye ta yi sababban nata wato kuka a rana ta yi kuka ya fa a kirga wani lokacin har zazzabi take yi larai ce ta fito daga ɗakin inna lari ɗauke da ledan mabiya a hannunta sai da ta tsaya ta yi shewa ta yi guda kafin ta kalli inda daneja take masha Allah yarinya ta faɗo duniya kyakkyawa fara jinin fulanin usili kuma alhamdulillahi idan ta garo yake kamar na sauran mutane da alama bayan wacce ta kawo baƙar ƙaddara. ita kuma wannan diya albarka farin haske ta kawo cikin gidan nan da tana jin ta bata kula ta ba saboda ta san duk magana da take da ita take iyar sule tunda ta haihu nace ko za a zuba ruwan a kai abin ya kular da larai ganin bata biye mata ba sai ma sauya zancen da ta yi ganin larai bata amsa mata ba ne yasa ta ɗebe ruwan ta shiga da shi a zaune inna ladi take akan kujera ai tsuguno ta kuma tana kan gari a naɗe da zani sannu addalari an samu kai kalau lafiya kalau da nejo sannu fa da hidima laba komai bar na ga yattawa cikin zumuɗe da farin ciki da neja ta nufi kan gadon ta ɗauko jaririyar ta buɗe fuskarta ba laifi kam kyakkyawa ce kamar yadda larai ɗin ta faɗa sai dai ba ta da fari da kuma manyan ido irin na bombi sai ka kula da kyau zaka gano kamanninsu su shi ma dan hancin babansa suka ɗauko tabarkalla ga ta nan kam kyakkyawa da ita a dalari ke ta yau mun sake samun budurwa a gidan allah ya raya ta bisa imani inna lari ta yi murmushin jin daɗi jin yadda ake koɗa yarta amin ya allah da nejo allah ya ba mu ikon rainansa akan daidai dukkaninsu amin suna cikin zancen ne larai ta dawo ɗakin ta watsa wa daneji harara tun daga yanayin kallonta zaka gane ba ta santa ladi na kai miki ruwan ban ɗaki iya mai ganye ma tana hanyar shigowa yi miki wankan to sadu da kokari larai suna cikin haka ne bambi ta shigo ɗakin jikinta duk ƙasa ta ga tsakar gidan babu kowa shi yasa ta biyo su da neja ta kalle ta tare da cewa yaki zo ki ga ki ta iso yau kina ta tambaya yaushe za ta zo gashi nan yau ta zo ai kuwa tana jin haka ta taho da gudu har tana zubar da kayan da suke gabanta wajen da daneja take rike da yarinyar ta nufa inda ita kuma danejan ta yo ƙasa da ita yadda za ta ganta da kyau hannu ta kai abinka da yaro za ta taɓa ta Lare ta yi saurin cewa, Tsaya tsaya, me haka da nejo? Sai ka ce ba kya kula? Jaririyar da ko suna ba a ba za ki bar wannan ita ke ta taɓa ta? Idan kuma ta shafa mata wannan idanuwan nata fa. Ni wallahi yanzu haka a takura nake da ta shigo ɗakin nan. Ina kuma ga jaririyar da aka haifa yau. Dagowa da neji ta ta kalli larai tare da riƙe hannun bambi wacce take ƙoƙarin taɓa fuskar jaririyar. Cike da ɓacin rai da neji ta ce, Wani kam larai me na tare miki a rayuwar nan ne? Koyaushe cikin jifa na da kalmar mayu kiki. ina kawar da idona ina raga miki dan kin girme ni amma ba kya gani fi sabilillahi banda abin ki yaushe wannan yarinya ta san kalmar maita da zaki ce za ta shafa mata idanta ita kuma waya shafa mata nata kenan ni ina da imani da tawakkali sannan kuma na yarda da Allah ne yake yin haka saboda haka yake son ta ina da labarin duk irin izayar da kike saka ƴaƴanki suna yi mata a waje na bari ne saboda fituna ba ta da daɗi aikin banza kin daɗe baki bari ba dan Allah ki ɗauki mataki kin ji ke baki san ke ma raga miki ake saboda darajar malam Ahmadu ba banda haka da tana an daɗe da kore ku daga garin nan ga baki ɗaya ke da wannan mai ya yar taki waye bai san irin ku da harkan ta ba kullum sai ki dinga tura ta ta dinga shiga cikin ƴaƴan makalanta cinye su hakan bai ishe ki ba kin kata kusa da sabuwar jinjira saboda ta lashi sabuwar kurwa ko suna cikin magana ne da Neja ta manta ta sake hannun Bambi ai kuwa kaman jira take yi ita ma da rigima ta dora hannunta akan jinjirar tana ɗora hannun yarinya ta callara kara kaman an zare mata rai lokaci guda da Neja ta zaro ido tana kallon me ya faru dama hakan larai take jira ai da sauri ta sure jinjira daga hannun danejo kin gani ko kin gani ko akan idan ki ko ke kuma lari ba su kashe miki atin baki ji duminta ba bude baki danejo tai za ta yi magana inna lari tai saurin cewa danejo ki yi hakuri amma gaskiya larai ta faɗa bai kamata a dinga barin bombi tana zuwa kusa da yarinyar nan ba musamman yanzu da take jinjira saboda gudun kar wani abu ya faru idan gaba ta girma babu matsala sai ta raɓe ta lokacin da inna lari ta faɗa hakan da na jiji ta kamar an doka mata guduma a tsakiyar kanta sai dai ya za ta yi gaskiya suka faɗa kowa ma idan shine ba zai yadda ba musamman yadda ta yi shekara da shekaru babu haihuwa lokaci guda Allah ya bata za ta iya komai domin kare yarta ta daga mugun abu irin yarta Ƙoƙarin mai da hawayen ta take yi tare da jan hannun bambi suka fita daga ɗakin wacce take ta hankoran kamo jinjirar daga hannun larai larai ta buge mata hannu tare da galla mata harara hanyar ɗakin ta nufa idanta yana zubar da hawaye zama ta akan kujera tare da saka bombi a gabanta tana kallo duk wanda ya ga bombi zai iya dauka ba daga Najeriya take ba fara ce sosai mai kyau kana ganin ta kaga fulani bayan idanunta wanda suka canza kamanninta da kasar tata dan idan tana kallon ka musamman idan ta zuba maka ido na tsawon wani lokaci kana ganin yadda kwaya idan nata take girma sannan kuma tana kara kankancewa gwargwadon yanayin hasken da yake wajen ga kwayar idan blue shar kullun sake clear take yi da yanayin girmanta babu wanda zai kalle ta ya ce ba a kasashen turawa aka sato ta ba da neja ta kamo hannunta ta haɗa su kafin ta fara magana cikin karayar zuciya za ki ga jarabawa a rayuwa ki kala kala bombi amma ki yi haƙuri ki daure kin ji ni dai fata na shine ki dinga haƙuri akan duk abin da aka yi miki wanda ya jefe ki da sharri ki mayar masa da alkhairi wanda ya kyamace ki kar ki ji haushinsa ki yi nesa da shi kawai saboda kar ya cutar da ki idan kin je wajen da bana tare da ke ki tana Allah na tare da ke kin ji tana gama faɗin hakan ta rungumo ta jikinta tare da ƙara sautin kukanta a cikin kunnanta ta jiyo ƙaramin muryar bombi in naki daina kuka ko su shila ne suka duke ki in sun duke ki ba zan bar su ba saboda dukansu akwai ciwo sosai ƙara ƙanƙame ta jin abin da take cewa a'a ba su dake ni ba in sun dake ni ma zai wuce wata rana idan ban rama ba Allah zai rama mu kuma in ya tashi rama min da zafi zai yi musu su ma su yi ta kuka yar dariya ta kafin ta ce kuma na taimasu dariya kamar yadda suke min idan ina kuka ko mm. ina bari na je wajen yarinya a'a kar ki je wanka ake mata sannan babu kyau a je wajen yarinya idan tana karama sai ta girma tukuna sai a goya miki ita kina so ko eh ina so zan jira ta girma to sai mu je wasa ni ma shikenan na sami yar wasa irin na su shili a hankali da lalama da neja ta dinga amfani da hankalin bombi ta dinga koya mata kar ta je kusa da ɗakin inna lari saboda gudun abin da zai je ya dawo ranar suna biki bidiri aka yi inda yarinya ta ci suna khadija sunan mahaifiyar inna lari ana kiranta da innayi haka aka ci aka watse kowa ya kama gabansa aka bar mai jego da rainar yarta haka rayuwa ta ci gaba da kasancewa tare da 'ya'yan nasu da ne jashe mai yin girki kasancewa inna ladi tana jego koyaushe idan ka ji su ita da bambi to akan ta je wajen innayi ne sau goma za ta shiga ɗakin sau goma za ta koro ta tun abin yana damun da neja ta shafa wa kanta lafiya ta zuba musu ido a yanzu ta san da mutum zai zauna da inna lari to ba ta da aiki sai zancen yarta wani lokacin a shirya ta a kai ta gidan larai sai ta yi kuka a sa sassala su kawo ta ita dai da neja ido ne nata kawai dan ta fi danganta hakan da inna lari tana son yarta ne ba ta son bambi ta rabe ta a bangaren malam ahmadu kam tabbas ya yi murna da haihuwar inna yi sosai amma kuma har yanzu soyayyar bambi a ransa ta daban ce don ko ɓoyewa baya yi abin kwanciyar hankalin ma shine inna lari ba ta damuwa akan hakan sosai ita in dai tana son yarta tushi kenan ranar da ya gane inna ladi ba ta son bombi ta dinga kusanta in yi abin ya ba shi haushi sosai hakan ya sa ya kira su duka tarakarsa ya kalle su cikin kulawa kafin ya ce am to da farko dai ina so ne muku yan nasiha ne duk garin nan babu wanda baya yawan ku a zaman lafiya amma kuma sai naga abin da ya bata min rai shine kuna kokarin raba kan 'ya'yanku da kanku musamman daga bangaren kilari kuma wai ke ce babba hakan bai dace ba malam ka yi haƙuri gani ne daga taɓa ta da ta yi ranar haihuwarta ta kama kuka kuma sannan lare ta yi min kashedin na kiyaye saboda ita lare din ce ta fi ki sanin ya kamata idan akwai abin cutarwa a jikin bombi kamar yadda mutane suke faɗa ki ya kamata ki riga su sani don haka dan Allah kar ku bari wasu su ruguza min zaman lafiyar gidana ku haɗa 'ya'yanku ku rene su tare su tashi cikin ƙaunar juna tun daga wannan lokacin inna ladi ta daina abin da take dan hakiran bombi take yi ta saka mata ita akan cinyarta wannan abu ya yi wa bombi daɗi sosai dan sakawa ta ta tautakila lokacin da innata take cewa za a dinga bata ita ne yayi shigowa ta da gudu tare da danne malam Ahmadu wanda yake zaune akan tabarma yana jin rediyo baba na yi ta ɗaya a makarantar malam Alwasu kaga ya bani biskit sai mu raba ni da inayi ko ta faɗa tana nuna malam Ahmadu allanta cikin murna ta ya kama wanda allan yake tare da share ƙasar da take kan ciwon wajen wanda yake fitar da jini cikin tausaya ya kalle ta tare da cewa wannan kuma uwata ta ina kika ji Faɗuwa kika yi a'a su bello ne suka tura ni akan itace suna cewa wai mayya ta ci ta ɗaya babu wai suna na mayya a'a ba sunan ki mayya ba me kika ce musu to ban kula su ba kawai cewa ne idan ban rama ba Allah zai rama mun yadda inna ta ce na dinga faɗa kanta ya dafa jike da tsantsar ƙauna kana ya ce haka ne uwata haka ne ɗiya albarka wanda aka zalunta bai rama ba Allah zai saka masa kin yi daidai kin ji haka nake so ki kasance kullum ina alfahari da ke uwata Allah ya albarkaci rayuwarki duk abin da suke in na ladi suna kallon su suna gyaran ganyen shayin malam ahmadu sai bayan sun gama taɗin su irin na uba da ya kafin ta nufi wajen da su daneji suke ta nuna musu suma sannan ta raba biskit ɗin gida biyu ta miƙa wa in yi rabi bayan wasu shekaru ƙafa ta sa ta ƙara taka ta a ƙasa haɗi da cije baki faɗa min ina so ki amsa cewar ke maiya ce baƙar maiya babu abin da ya dace da ke sai duka da kuma hantara kar ma ki sake gigin shiga ajin ki ce za ki ci gaba da zama mun koro ki mun yi miki komai amma kin ki barin ajin mu ko saboda ki nuna mana halin naki na mayu to idan muka koma gobe na ganki a ajin mu sai na daka ki zaliha ce kanwar bello abokin sile ta faɗi hakan a da bambi a primary 5a take saboda yadda suka da ita kamar jakarsu ya sa malam ahmad ya roki alfarma a mai da ita primary 5c to shi din ma'ajin su zaliha ne yan unguwarsu duk yadda bambi take iya bakin kokarin ta wajen ganin ta karo masu cutar da ita abin ya ci tara kullum cikin fuskantar kalubale take fata ta yi bakin kirin banda taban izaya da mutane suke mata babu komai a jikinta tun tana kuka tana kai wa daneja kukanta har ta dena. ganin babu wanda ma zai dube ta ballantana ya ji kukanta ko kuma ya tausaya mata mata biyu ne a tsawon rayuwarta suke dubanta da idan rahama daga inna shatu mahaifiyar innan muruje sai kuma innarta muruje shine wanda take jin daɗin zama a kusa da shi to shi kuma ya tafi boarding school karatu shekara sabi kenan da tafiya dago fashashshiyar fuskar ta tana kallon zulaiha wacce ta tsaya a kanta da ta daura a tana rawar masifa yar gidan mayya da da kallona da wayannan idanuwan naki kurwa ta kur in faɗa miki tashi dai ta fara kada uniform ɗinta tare da sake kallon Zulaiha menene kalmar mayyan nan da kowa yake bi na da ita ne wani yaron na shi a garin nan da wannan sunan ya dace da ni ke in nayi zo mu tafi gida kar a ga mun dade ba mu dawo ba ta kamo hannun in nayi wacce take tsaye da jakokunansu a hannunta ita ajin ta biyu a firamare da haka duk abin da ake bata sa baki ba duk da ita ma wani lokacin tana karɓar nata dukan a matsayinta na kanwar bombi idan kika kuskura kika bi ta ke ma sai na miki duka ina so ki kalli cikin idan ta ki faɗa min wace ce bombi hanita ta cire daga na bombi tare da kallon idan nata mm mai ya ce bombi ta zaro ido da jin abin da kanwata ta kira ta da shi ita ma abin da tunda take bata taba zaton zata ji shi daga gare ta ba tun ta so wata bata san komai sai soyayya kanwata ta a ganin ta ko kowa ya ki ta ita ba za ta juya mata baya ba saboda ita jinin ta ce shi yasa wani lokacin idan yara suna yi mata tsiya take yin duk yadda zata ta yi akan ta kare kanwata ta amma kuma yau abin da ta ji daga bakin kanwata ta ya kwance mata kwakwalwa fiye da yadda take tunani in in nayi ke ma mayya kike gani na kuma dodanniya zulaiha ce ta kwashe da dariya tana faɗin da alama baki san me kanwata ki take ba ko to ko da wani waje kika je kika buya ita take zuwa ta faɗa mana inda kike komai da kika sani da sa hannunta ake yi me kike tunani za ki samu wanda zai kare ki wai ke ba mutum ba ce babu wanda zai yarda da ke ko uwarki ma baki san ba ki take yi ba don haka idan zaki so kanki ki so kanki bombi ta rufe ido gam lokaci guda kanta ya fara juyawa wani tadiri mai cike da bakin duhu ya fara tasowa tun daga cikin kanta zuwa sassan jikinta gaba ɗaya abubuwan da aka mata tsawon rayuwarta ta fara tunowa ta dinga tuno abubuwan da aka dinga yi mata na zalunci ba ta rama ba ni mai ya ce babu wanda yake sona dole na so kaina kuma na ɗaufansa babu wanda zan ragawa daga yau ko shi waye sai na ɗau sai na rama tunanin cikin kanta ne fara cuɗanya yana zama duhu yayin da lokaci guda tunanin ta tashi daga positive zuwa negative ta fi minti biyar tana sauraron zugan da wata shaidaniya murya take mata a cikin kanta Ka kana daga bisani ta buɗe idanta ta sauke su akan zulaiha wacce ta shiro tana kallonta ta sanda ta rufe idan zulaiha ta zaro ido ganin yadda tashi guda idan bambi ya tashi daga blue mai haske zuwa mai duhu sannan ga wani irin murmushi akan fuska ta kaman bakin aljani ya fito daga wuta ta fara ja da baya ganin tana tunkaro ta cikin murya mai dauke da muradin daukar fasa ta fara magana bakin ce ni mai ya bace sannan kuma kin bani amsa dogon tunanin da na dade ina yi a rayuwata shine na so kaina babu mai suna daga yau zan fara son kaina kuma babu mahalukin da ya isa yana daukar fansa duk abin da wani mahaluki ya taba min kuma ke ma a yau ban ga shegen da duk fadin gyambu zai cece ke daga waje na ba sai na yi miki kasa kasa a wajen nan daidai lokacin da ta gama magana ta iso gaban zulaiha kamar karamar bakar kububuwa hannun zulaiha ta kama tare da juya ta baya babu bata lokaci ƙashin hannunta na dama ya bada wata iriyar kara bata bata iya haka ba ta bita da duka kamar an aiko ta tun zulaiha tana kuka har ta daina sai nishi kawai take yi na wuya wani babban mutum ne zai wuce ga abin da yake faruwa da sauri ko ya karasa wajen ya dauke bombi daga kan zulaiha wacce idan ta ya rufe da muradin daukar fansa Faɗa mutumin ya fara yi wa bombi amma ko kallonsa ba ta yi ba ta fuske jakarta daga hannun in na yi ta yi gaba baki ya saki ga lala yana kallon yarinya da ko kaɗan ba ta iya ɗaga ido wai yau ita ce ta galla masa harara ya juya kan zulaiha wacce take kwance sai zuba nishi take yi kamar mai shirin haihuwa ya ɗauke ta a kafaɗa ya nufi gidansu da ita haba gaji haba gaji yau ki duba ki gani wai abinci kike rabawa nan robar kashi ce yara sun yi ba a zubar ba su ma kuma ba a wanke musu ba ga kwanukan wanke-wanke tun safe guda suke bi amma ba a wanke ba sai yanzu da za a ci abinci ake wankewa da ruwa kawai ana zubawa wasu yaushe ki gyara ne idan baki gyara yanzu ba haba malam ni fa ka dame ni ehe kullum faɗan yau daban na jiya daban na gobe daban kai baka ganin bani da lokaci ne da me zan ji da kai zan ji ko kuma da 'ya'yanka ko da sana'ata ka ciyar da mu ya ishe mu mana idan ka wadatar da mu a aiki zai ragan min sai na gyara amma aikin banza babu zuciya sai shegen surutu to ni kar ka dame ni tana cikin masifa ne suka ji sallama daga waje malam idi dama ma hanyar zillewa masifar gajin yake yi da haka da sauri ya fita wajen bai daɗe da fita ba sai gashi ya shigo hannunsa rike da zulaiha rai a hannun allah yana ta salati la ilaha illallahu gaji kin gafa yanzu da wani bawan allah ya ganta a hanyar makaranta yar gidan malam amadu ta hau kan cikinta tana ta dukanta na shiga uku ni gaji yau me zan gani haka ai wannan mai yayi yarinyar kai ko ba ita ba eh ita dai da farko ni ma sai da na yi mamaki yarinya da ko magana bata cika yi ba ko ita ce ta yi wannan aikin sai ya ce min da ya magana ma wai harara ta zabga masa ta tafiyarta kai malam duba fa har da karaya ce mata kan uban can ni kuwa zan ga shegen da zai raba ni da su shari'a daga nan har gaban sarki banza na haifa wa yadda za ta yi mata wannan aika aikar tunda suka kamo hanyar gidan bombi bata ce mata komai ba ita ma in na yi bata kula ta ba tun daga abin da ta yi ko jerawa da ita ta ki lokacin da suka shigo gidan ma bombi bata yi sallama ba in na yi ce kawai ta yi a ƙasan makoshinta inna daneji ce take rarraba abinci yayin da inna ladi kuma ta fito daga banɗaki ɗauke da buta a hannunta shi kuma malam ahmad yana alwala zai tafi masallaci yau ma faɗan kuka sake yi ko waye kuma yi da keki yau daneja ta tambayi bambi tana ci gaba da aikinta kana ganin fuskar ta zaka hango tsakwaran tausayin yar tata amma kuma ba ta da ikon yin komai a kai a'a ba wani ne da ke ta ba ita tun kafin inna yi ta karasa magana bambi ta ɗauke ta da mari tas munafuka kawai don kin ga na shiru ban kula ki ba shine ya kika samu bakin magana ko ki sake cewa wani abu sai na yi miki fiye da abin da na yi mata kuma daga yau kika sake yin munafurci na ko a ina ne sai na yanke miki baki tana gama faɗin hakan ta hanyar ɗakin su tare da barin in na ya tsaye tana kuka ta dafe kunci duk mutanen cikin gidan ba karamin kaduwa suka yi da abin da suka ga ya faru ba babu ma da neji wacce take ganin shi kenan ta faru ta ƙare komai ya gama faruwa ke in yi me ya faru gaya yamin sauran jijjiga kanta ta yi jiki na karkarwa Baba ba zan iya faɗa ba. Ta ce za ta min irin abin da ta yi wa Zulaiha. Baba wannan ba daban bi ba ce. Naji, to ke kuma me kika mata ta kira ki da munafuka? Nan ma shiru ta kanta a sunkuye da alamar rashin gaskiya a fuskarta. Ki faɗa min me yasa ta ce miki munafuka? Um, dama dama ni ce nake faɗa su Zulaiha inda Bambi take idan suna neman ta. Me yasa kike faɗa musu to? Wai ce ki dinga faɗa musu? Su suka sa ki? Ta girgiza kai tare da ƙara sautin kukanta. har malam Amadu ya buɗe baki zai yi magana inda ladi ta saurin katse shi tare da yin magana dan dama tun san da bombi ta mari in nayin ta fasa shiga ɗakin ta tabbas kana kallon fuskar ta zaka tabbatar bata ji daɗin marin da Bombi ta yi wa yar ta ba amma haka ta daure tare da cewa malam yanzu dai duk wannan ba shi bane abin yi ya kamata a ji ta bakin ita Bombi din me yake faruwa dan bata taba shigowa gida a haka ba ke kuma in nayi maza shiga ɗaki ki canza kayanki kar ki je inda take sai ta huce malam ahmad ya jijjiga kai tare da numfasawa